بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارفعوا جرمان تموتو جمعية الهداية من الأمة كل زاحر حربرو نوي برو irwema ka awon ko ha alamba bara almai mana kodo a di bongo iri mana alfa haziya ci haika a ase to anaci hefon mani no iri ba ilin tontona bongo fasede dalili no iriba ilin kana koton tono hei mana to ase bongo ifo irwe madi gonu ko ha aci bara hei ka na weze no na bara hei na memma hadum ma fote ibadu yukuna ngana afo. ka bara haidede nuruno abuka ka zama ibada irkurogai ibada zeminiyo bajineno ibada ka cire bara ga dubungane gono kanam ibada ka cire bara nuru hamini ngane agun ifan ko ce ibada botanon ce to irwe madi ibada ka weezeno na me ŋmaa a ko bara nuru hamini do kameno sasa wani ibada fono nuru hamini do ngano yimma na me ma ka ngabasara fote zanka iŋmene alfatu tuya di sarakata jariya do kammeno lokono aba campansi na abachi niyo awo chobuguno awo financement fana a bete a yirpe tan fose carma be yocceejin na aw laarugu gan na hinino a nannime maaka a battikeydey bor fose an pey cow to sorakatu jaariyu nan taktakeyo coro ndo kammena aw me maayi ka cere bara ibada do ka bara ibada norun do kamme ngano ana me maaka aba umurate aw ana me maaka aba hazite au ana me ŋmaa ka ba bara haika aba nyanze tere fo imma ziyara fo teka ziyara di a bukata to ñaadi aka bara haika zam hunde na nodu ko na haidi di ŋmene labari metenu bate iri ŋmene alfa a tutun seko a ci a bara nuga tila sino wa bara haika tunu na te teyo to ife anam haika haikal wuro kitelin tontonu ngano ilin kana no se dalili dalili ka banam bongo wa beika lalle lalle a bara nuga no tilasi si a bara ga tilasi zama dinna me ma. abarangano tira simaate dinna me ma ibada foteyo abarangano tira simaata andebici sallallahu alaihi wasallama di boro na me ma ka amerike gana mo kokari ka gana me me ma yoto toyeni amma dinna me ma no ka amerike saboni maso a sabu maka karata ta ya biseyo sasa wani bonna me ma no ka he jingar beri ababbaji hamba jingar bir ka kaw der pe larto aba we boro kum mano ma baji ham aba har boro kum mano ma bara kan we na we boro ma godo guri fo yu ka a site to ngal cirne me mana ka ma nur pe sabo tan debici dir pe na to jingar bir dini maswa sabo masir pe sabo me me ho jibri hinza ka baraka para. me ngai de mane amma ŋar ke na ma no ka ke na ruto jingar beeri o ne ka ba dum mu kuna zemine hinza kuru pei a baa saranu hinza mana a aba a baa zemini tarike yu kan bara salamu yese sɛ hinza mana a ma a maa zemi tarike yu ka n bara cɛfiri yu kan lati ne hese sɛ zemine hinza ŋmɛna a ma a maa fu kuna na mɛ na. ya kakyi moko karikate deɛ mɛŋmaa kyerɛ atrɛsɛrɛ dɔɔna deɛ yɛ nuunya ɔwɔnu baabe ana mema tɔ mɛŋmaa yɛ bara ga tilasi ngo asi aci ngo asi mɛta ta kakyi nuyo ga tilasi a dalili bo hɛi kati kele ba tɔntɔnu tontonon irin alifa mɛ cina bɔŋɔ nɔya. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam han fonga ya goroyo nerpe tamfona agari kaci nga haruzeno bara haika ana ŋmaa ka abahazite na hunde na bara haika na toyani hazi wakati ayara nga bara haika ngan hasidite ase to hangadan kama hey ka an debi tuto ase an debi na tutuyodita ase no nahayo zanka nuyobongo irdombonu tutuyo teno se no nahayo mete an debi narpe tamdi ha kaci masa dimbabe don si au nya don sino na boro kuna borfoga agaran ha forotofo ayaran bagaro di bana din su bana na cha din nga bi au da pe ka cin ngase nga bana na ci to ir pe men garo kirea sin yu ka kabisa de ba bin garo mana ne me ma ka ci ba hazita ya baran ga tira so sume me ma to yen de awe ma hay karbacin seno ya zamai na ir bara e karton ir muro kite wadwa ka haydi zan na cimi wakati ka daidai ba bara haikanu garau yuka bara guna adama muni banani ukukari ka bara haikanu garo ka bara pemani cerbana garau cerbine desi ko si ka bara haikan almani nam angmana alman kono ngaro di bana Dee ana namni ni tubi ma peyu a garo di bana irin mana tontoni saabu hinkante dona zama wasu kama ciyo kan mana alfaci ka a ngana almankuna kuna ngana no ba eh, te de no ka ga almankuna alman sini wadiya ka awo kan ya si kana hefo nan ya de ya awo yusu baba na no ga bana no ngana me ma ayo di no ga ta seno no me yo wari ka yo da don na tubi munam don ba tubi zemini den du kaga turo kuna pene kam mesuto banna meyo fami tere kuna simma dandam men haidi to en zanka da sika garonam warkayo mara tubi ma peyo waya guna tubi ka nan kuna maka ka garo bana da na tubi nam tubi ma akwai madanda ka garo bana da ya tubi ma akwai kan mesoto banna ni fami makum maka garo bana da ya yi ya sirpe ba mo na garo yan ga bana irpe pe bin marno maka koto kanyayo dizin kai ka ko kako hennuyu nam ir kpɛkpɛibir manam dee bɔrɔba si ma bara hɛikan na ko henno nam ko henno ya lasabu ifo a nyaadun caate sasawani bɔrɔdun nyaadu na mɛ ŋmaa ka ŋa ba hazite a ki ŋa ba hazite adon na nurno bukuman sɛ ko adon na noo nanu ka gar ka a a don na nur no buku mam se ko de tamata ma bor faya tu nu war ka tira don tabaka hazite kira tu ku hazite nama a don na nur no jina tamata ma so wabara e kanu na nur ceji de jiru ka asidi ngana hazika kanu na yikote wabara e kanu na hazite nama de yikone tena jirtago wabara e kanu na hazite nama de umrano umra cer fume no wakati kuru wa bara he kanunam na de te ma andu ka bara wari ka dun taba ka umra te a umra cere na'am haji cere wari ka dun taba ka haji te yana umra bon wari ka dun taba ka umra te zama hazi barano hazi na umra kupe barano daidai sen jina katen bongo se jina sari mar kate bor fongani se to in urpe pe bi ga marno makokoto kanyayi dina bayri kurpe zinkai kan dam irsar janna fu kuna ido bongo akwai tere mar cerma ilin kuna salamu salamu kai ka akwai tere gari gauda bongo ko yo kalu bongo basi kana mirkai man cirse ko y'o. mabara haykan umoriga kaha iri garowu kalifsa kanamga garowu ka bara ibn adama ngane ka bana garow ka bara ilonde nurpepe be bini ngane mahini ka bana nder gurpe ŋmare mom am bara haykan saridam ar silama kurpeyse an suci haika sin na garo irpe ma masran kurpe sari na an sika garo nam da ifo ali nufi hiri ŋmaarir kpɛma yiiko tari kurpe kur pɛisɛham hini ka garaw bana iri ma sol silama fo hunde ta biye na naaga ka bara garaw mene ibn adama mene aw biye na naaga ka bara garaw ŋmene ir kpɛkpɛ bir ɗo kamme nur kpɛkpɛ bir ma yordan na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh